Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A shirinmu na makon jiya, mun mayar da hankali ne kan wani rahoton kungiyar Transparency International da ya bayani kan yadda cin hanci da rashawa yi wa harkar ba da ilimi illa a wasu kasashen da ke afirka ta yamma wanda ya bayyana cewar kashi 66 na kasafin kuɗin da gwamnatocin najeriya ke ware wa ɓangaren ilimi daga tarayya zuwa ƙananan hukumomi sace su ake yi ƙungiyar ta kuma bayyana wasu dalilan da ke yi wa harkar ba da ilimi targaɗe a najeriya da suka haɗa da cin hanci da rashawa. da rashin ƙwararrun malamai da rashin zama wurin aiki da malaman ke yi da lalata da mata domin ba su cin jarabawa da karkata kudaden da ake warewa wajen inganta makarantu da kuma samar musu da kayan aiki a wancan shirin mun ji ta bakin awwal musa rafsan jani jami'in ƙungiyar a najeriya kana wakilin ma kano abubakar isa dago ya ziyarci wasu makarantu domin ganin halin da suke ciki kafin lokaci ya mana halinsa yau za mu ɗora kuma za mu fara ne daga ci gaban wancan ziyara ta abubakar isa ɗan dago wanda ya kai wasu makarantun da ke kano saboda haka ja mu je To masu mu da mu kamar yadda kuke gani ina ɗaya daga cikin ajujuwan da ɗalibai suke karatu a gindin bishiya a wata firamare da ke nan birnin Kano a unguwar Farawa cikin ƙaramar hukumar Kumbotso. Bayan nan da kuke gani ɗaya daga cikin ajujuwan makarantar ne guda biyu wanda irin wannan yanayi a haka ɗaliban suke yi idan ana ruwa ko iska babu wani yanayi da zai iya ba su dama a yi karatu. Gefe nan da kuke gani ɗaliban ne suke yin karatu a gindin bishiya wannan ɗaya daga cikin ajujuwan makarantar kenan a haka kuma suke yin karatu. karatu kowane irin yanayi a haka ɗaliban nan suke karatu wannan makaranta da kuke gani akalla tana da ɗalibai kusan guda ɗari biyar inda babu ajujuwa illa wannan da na nuna muku na gindin bishiyar nan da kuma waɗancan da kuka gani wanda babu rufi babu kofa haka suke wannan karatu can da kuke hange wato wani kwano ne da aka kewaye nan ne ban ɗaki wato makewayi na ɗaliban wannan makaranta haɗe da malaman su a wannan makaranta ta wato rahamaniya da ke unguwar farawa a nan birnin kano Malam Muhammadu ɗaya ne daga cikin mutanen da suke makotaka da wannan makaranta. Malam Muhammadu ya kuke ji a ranku idan ku kalli yanayin da ɗalibai 'ya'yanku suke karatu a wannan guri? Akwai damuwa, akwai takaici, akwai ɓacin rai, ba ma jin daɗi. da yanayin da yaran suke karatu a ba ya daɗi, ba daɗin ji, ba daɗin gani. Kuma in musamman yanzu da damuna ma abin ya fi ci mana a ƙwarya. Domin da zarar hadari ya haɗo to yaran mu bai su da gida a guje ba dama su zauna a makaranta saboda a gindin bishiya ake karatu da kuma ajujuwan ba su da kyau da sun ya lalace ga yayyo da sauransu kuma a duk lokacin da aka ce yaro ya to makaranta hankalin mu ba a kwance yake ba da mun ga hadari ya fara kadawa to misali ganin wannan yanayi kun taba sanar da mahukunta sun san halin da ku yaran nan suke hukumomi da sun sani domin makarantar tana da rajista har ana jaraba common entrance kuma ana yaya yara kai sakandare kuma in za a yi rajista na ta common entrance sai an je eh, ofishin ma'aikatar ilimi kula da na karamar hukuma an yi duk abin da ya kamata a yi sannan kuma a tura jiha duk abin da za a yi duk an yi duk ba abin da ba sani ba suke cewa cewa suna sane suna sane suna sane suna sane suke cewa to kamar yanzu ku kun gaji da gafara sa kenan mun gaji da gafara sa ba muka kawo ba saboda haka shine muka hakuri muka tattalo iyayen yara muka kafa kungiyar mu ta iyayen yara da malaman ta muka ta iya kokarin mu duk yaran nan kowane baban yaro mun sa masa naira naira 50 duk ƙarshen wata ya kawo da su ake samu sai dan alli a sai dan abin da ba a rasa ba da ƴan da suke zama a kai duk da su muke tsaye to yanzu me kuke buƙatar hukumomi su muku to muna kira daga gwamnatoci do Allah do annabi su tausaya su duba yaran nan manyan gobe ne kuma su ne shugabannin gobe su daura zo su gina mana makarantar nan ingantacciya wadda za mu sa yaran mu mu samu kwanciyar hankali dan hankalin mu ba a kwance ke ba musamman yanzu lokacin damuna nan gudun ma dama a ruwa ka mu. zaman aro muke ma hakan a hakan ma a hakan ma zaman aro muke a bakin bishiyar ma zaman aro ake yi a batun ingancin karatun to alhamdulillah malaman suna kokari ana samun karatun ingantacce ba laifi dai gurgurdo suna iya iya wasu domin mu ba mu zace ba karatun zai kai haka ba saboda yanayin da muhallin makarantar yake ciki ya sunanka ibrahim sirani don allah gwamnatin jihar kano a zuwa taimaka mana ga makarantar mu ma ba ma zama abu na a cikin daɗi gaba ɗaya cikin unguwar ma aro aka ba mu za mu zauna a wajen bakin bishiya don allah gwamnati a zuwa a taimaka mana a ba mu wajen makarantar ko za mu abu na me kake so ka zama a rayuwarka ni ina son in zama mai tuka final mai tuka jirgin sama yes tukin jirgi kake so ka yi eh kuma gashi kana karatu a wannan yanayi eh kana ganin kuma wannan mafarki naka zai tabbata ina gani amma kuma ba dan dole ne ba saboda yanayin da kake ciki eh ina ganin saboda cikin yanayin da nake ciki to wannan matsala dai ba wai ta tsaya bane a Najeriya domin ta shafi wasu kasashen Afirka ta yamma kamar yadda rahoton Transparency International ya bayyana saboda haka wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da mamman wada jami'in kungiyar transparency a jamhuriyar nijar kuma ga abin da ya shaida masa gashi kun fidda rahoto wanda ya nuna kasashe da dama a afirka ta yamma muna da matsala iri guda rashawa da ta yawa a harkan ilimi ya abin yake a nijar Eh, lalle mun hido rahoto kuma rahoto na an shi bisa, bisa Nijar bisa gana eh, Ghana da Liberia da Senegal. Lalle duka sai mu ce matsalolin kamar sun zama ɗai, amma kasashe ƙasashe suna da nasu na kansu. Eh, kama koya ilimi ƙasar Nijar yana da matsala kamar ta shaha aikin da muke, e ko cin hanci da rashawa yana da matsaloli iri-iri. Matsalar farko kama yadda ake rarraba kayan da ake saye ne na eh, waɗanda ake karatu da su kamar littattafa da sauransu na na biyu ya shahi eh, ɗauka ma'aikata malaman makaranta a lokacin da aka yi shi sana ana ɗauka 'yan kwantaragi a jiha-jiha ake ɗauka su eh, don saboda su kama koya ilimi to mahi yawa yan nan kama ba su da ilimi sosai wasu ma har suka kai suna sayan diploma na shabu don a ɗauke su kuma eh, cin hanci da rashawa ya shahi kama yadda ake yin eh, jarabawa examen a nan wurin mushushika suna amsa wani abu wajen uwayen yara ko yaran su da kansu su ma uwayen yaran suna da suna badawa kuma yan lakwal din su ma suna kaiwa da ha har ma sai a ce ba su ma mai da niyya ga karatu tun da sun san in shekara ta kare za su ba da kuɗi su samu diploma baya wannan kuma cin hanci da rashawa ya shahi kama yanda a wasu makarantun suke ɗauka yan eh, lakwal yan makaranta a dabara da gwamnati suna amsa kuɗi suna sa aljihunsu wannan abu ne wanda shi ma ya yi yayan shi a Nijar. Kun yi nuni wannan rahoto rashawar ta yi kato. To lalle eh, kama huska gwamnati sai mu ce eh, kama littattafai da ake saye hakan ga kahin su kai ga 'yan makaranta wato a kowane wuri suka ta yi suna wacewa. Na biyu kama wajen malaman makarantar da ake ɗauka wato ana ɗauka su eh, mahi yawa a can 'yan kwantaragin nan ba sa ƙa'ida ba. Na biyu kuma ana samun ma inda wasu 'yan kwantaragin idan ba su wurin aikin nasu ma ko Allah ya musu cika ko an maida su nuri ko sun taya nuri da kansu ko sun bar wani aikin ana samun wasu kamar wakilan masu iko a cikin jiha suna ci gaba da amsa wannan kuɗi tunda ana aika kuɗin su ba su nan ana karba wannan abu ya yi kamari a cikin makarantu na ƙasar Nijar. kenan abu ne wanda ya kamata a ci an yi kokowa da shi sosai don saboda an yi sakaci ma'ikanta sun yi sakaci bisa wannan hanyar kasa duka abu yana gurɓacewa zan ƙara wajen hanyar gwamnati akwai kama kalasoshi da ake gina inda ake karatu wani bi ana ba abokan siyasa kasuwa in suka gina kalasoshin sai gani ba su jima ba kalasoshin nan sun lalace kenan an shirya tsakanin juna ne wato an ba mutane kasuwa sun yi kalasoshi eh, ba waɗanda za a amfani da su ba shekara da shekaru ba a kare arzikin jama'a ba to wannan abu ne wanda ya kamata a ce eh, 'yan ƙasa suna da wayayen kai waɗanda ake yi ma abu ya kamata a ce 'yan ƙasa suna iya su da kansu su ce wanga abun bai yi ba sayar da shi ba ya kamata a ce shi ma gwamnatin wato ya ƙara ma eh, makaranta kuɗi don sabida fi sabilillahi kuɗin ba ishi makaranta ba kuɗin da ake badawa ya kamata a ce an ƙara makaranta kuɗi kuma an yi sau da ƙafa a san yadda ake kashe kuɗin nan. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. amma da ikon Allah a makon gobe za mu karkare inda za mu kawo muku martanin da hukumomin Najeriya suka gabatar dangane da wannan rahoto na Transparency International da kuma shawara kan yadda za a inganta harkar bada ilimi. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu Muhammad Sani Abubakar da Abubakar Isa Ɗandago. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.